الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بيانك يا رباه sha hudu ga watan ramadan shekara ta dubu da ɗari da talatin da tara maulidi da talatin ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha takwas izinin allah za mu tashi aya ta goma sha biyar a cikin suratun nan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان علماً وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا, وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين نعم أيوه زام شباشي صار النبو داود متنسى سليمان ما ما في يوم إسر أكان سليمان تناسا saboda shi ne wanda Allah ya bashi mulkin da ba ba wani a bayan ƙasa ba ice wa laƙar na dawuda wa ilma hakika mun ba wa dawuda annabi dawud ke wa suleiman da suleiman ɗansa mun ba su ilman ilimi yana allah subhanahu wata'ala yana faɗar ni'ima da ya yi musu da kyauta da ya yi musu kyautar da babu wata kyauta irinta ita ce kyauta ta ilimi eh? kyauta ta ilimi wanda aka ba wa ilimi wanda hikima tana daga ilimi to an ba shi alkhairi mai yawa kamar yadda Allah ce wani utiyar hikimata faƙar utiya khairan kafiya hmm. hikima ɓangare ce ta ilimi wanda aka ba mutum wannan an ba shi alkhairi mai yawa annabi dauda da ɗansa sulaiman an ba su wannan to wa alhamdulillah an ce akwai abin da aka shafe fa'amila bihi sai suka yi aiki da ilimin wa alhamdulillah suka ce godiya ta tabbata ga Allah allazi faddalana wanda ya fifita mu ala kathirin a bisa yawa yawa min ibadihil almu'minin daga bayinsa muminai ya fifita su da abubuwa da dama wanda ya basu ya ba su annabta ya ba su mulki ya ba su hikima ya ba su ilimi to sa'annan suleiman an hore masa duk halitta aljanu tsuntsaye dabbobi iska duwatsu duk an hore masa walalle an fifita shi da abu mai yawa na ka suka godiya ga allah tabaraka wa ta'ala a bisa wannan fifiko da ya ba su to kuma ɗabi'a ko kuma ce suna ta Allah idan ya ma ni'ima ka gode to sai ya ƙara ma sai kuma ƙara ma Shi ne Umar bin Abdulaziz, wato wanda ya ɗaya za daga cikin wanda ana lissafa shi a cikin khalifofi amma baya cikin khulafa rashidin sai dai adalcinsa ya sa ana ɗaukansa kamar shi Umaru na biyu kamar Umar bin Khattab ne na biyu to yake cewa inna Allah lam yan'ana ala abdihi ni'matan Allah bai wata ni'ima ga bawansa ba fa allah alaiha ya gode wa Allah a bisa wannan ni'imar shi bawa din ya gode wa Allah illa kana hamduhu afdala min ni'ami sai godiyar mata ko wannan ni'imar da aka yi Allah sai ya yaba wannan godiyar da yi ibashi alhairi fiye da ma wannan ni'imar da aka yi masa wacce ya gode ice laukuntu kuntu la ta'rifu zalika illa fi kitabillahi almunazzal in ma baka san wannan ba to ka duba littafin Allah wanda yake abin saukarwa qala Allah ta'ala Allah madaukaki yace wa laqad atayna Dawuda wa Sulaymana ilma wa qala alhamdulillah bayan sun aiki da wannan ilimin suka ce godiya ta tabbata ga Allah allazi da ala kathirin wanda ya fita mu a bisa mafi yawa من عباده المؤمنين da bayan sa mu'minai yace to fa ayyu ni'matin afdal mimma utiya dawud wa sulaiman wace ni'ima ce tafi wacce aka dawuda da sakamakon godiyar da suka sai Allah ya kara musu kuma kara musu kuma kara musa da abubuwa da wanda ba a ba wa ɗansa bayan ƙasa ba wawarsa sulaimanu dawud sulaiman ya gaji dawud amma ba gado na mulki ba sai dai ya gaje shi a ilimi da annabta domin idan ah, ah, ba gado ne na dukiya ba ba gado ne na dukiya ba a ya gaje shi a irin mulkin da aka ba shi da kuma annabta domin da gado ne na dukiya na abin da sulaim na abin da dauda ya bari to ai annabi dauda yana da 'ya'ya da yawa yana da 'ya'ya da yawa wanda ya bari to da sai zama sun yi tarayya da suleiman a cikin wani inda gadon dukiya ne naka kenan gadon da ya yi shi suleiman shi ne gado na mulki irin wanda aka ba a annabi dauda mulkin ma da ba wani ba bayansa kamar yadda ya roƙi allah subhanahu wa ta'ala ce wa hablin mulkan la bayi da ahadin min ba'd ka bana mulkin da bai ba za a ba wani iri na ba a bayana aka ba shi mulki wanda ba ba wani irinsa a bayansa domin allah ba shi sarrafa mutane da aljanu da tsuntsaye da dabbobi da iska da shauran ma abubuwan da allah ya halitta da haka suleiman ya gaji waɗannan daga annabi dawud ah, yace wa qala yace ya ayyuhal na ya ayyuhan nas ulimna mantiq at-tayr wa utina min kulli shay Suleiman yace ya ku mutane ulimna mantiq at-tayr an sanar da mu maganar tsuntsaye eh annabi Suleiman tsuntsaye za su zo cewa su tsaya yi magana da su shi ya san me suke cewa su suka san me yake cewa kuma ya ba su umarni su je nan su dawo nan mun ga da suka ce tattaunawa da huda huda ko kamar yadda za mu karanta a nan gaba da ma a irin labarin da ya zo masa da shi da kuma gargadin da ya cewa ya neme shi ya rasa in bai zo da wani abu hujja ba to zai masa azaba mai tsanani huda huda ya zo ya kare kansa ya zo masa da labari ma mai ban mamaki wanda shi ba shi da ba shi da masaniya a kansa to yace to an sanar da mu mantiqa tsayar wa na min kulli shay an ba mu komai ba an ce anan an keɓanci mantiqa tsayar da magana alhali ai yana magana da aljinu yana magana da dabbobi ko saboda mantiqa tsayar wannan shine farkon abin da aka fara hore masa kuma ba wani wanda aka ba shi magana da tsuntsaye sai shi da aka keɓanci mantiƙa tsayar da magana a nan kamar yadda yake cewa ya yi nasu ne na matuka ɗaya rahoton na min kulle shai shi ne ibn kasira yake cewa suleiman anan yana ba da labari da ni'imomin da allah subhanahu wa ta'ala ya bashi ne daga mulki cikakke tabbatacce an hore masa mutane da aljanu da tsuntsaye ya san harshen tsuntsaye da dabbobi cewa haza shay'un lam yu'u a min al-bashar wannan abu ne da ba a taɓa ba wani ɗan adam da sai Suleiman shi sa ma aka keɓanci mankuka tsairi da ambato rago kuma sai aka ce ni kulli shay kawai fi ma in ji ibn kasir cikin abin da muka sani na tarihi to kun san kuma malamin tarihi ina da katon littafi na eh, na albidaya wani haya wanda ya ɗauko tun daga annabi tiriyan tiriyan tiriyan tiriyan har zuwa zamanin annabi har yaƙoƙin annabi har abin da ya biyo baya na kula faɓar rashidu ne shawararsu yace wa man za'ama min al-jahalati war-ra'a anna al-hayawanati kanat kanut bani adama qabla Sulaiman Dauda kama qad yatafawwahu kathir masu da'awar cewa wai akwai wasu wanda an ba su magana da ainihin tsuntsaye kamar inda aka ba na dauda amma kamar inda aka ba suleiman tun ma kafin suleiman ce ta wannan magana ce da ba sani a cikinta to cike ya nuna shine farkon wanda aka hore masa magana da tsuntsaye inna hadha lahu al-fadl al-mubin yace hakika wannan abu da aka bamu inna hadha hakika wannan lahu al-fadl hakika farala ce al-mubin wacce take bayananniya Allah ya bashi mulki ya bashi annabta ya bashi korewa iska mai magana da dabbobi da tsuntsaye da aljanu bal ya hore musu su ma yake sarrafa su inda ya ga dama ba shakka wannan farla ce bayyananniya wacce aka ba Sulaiman وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون na wa ushira sulaimanu junuduhu an tara wa sulaimanu rundunoninsa min aljini na aljanu wal da mutane wa da tsuntsaye fahim yi za'un suna tafe a bisa jere ta inda akwai masu kula da su wasu ba sa kaucewa daga jeren da aka tsora su ga layin aljanu wasu ba za su fita daga layinsu ga layin mutane ga layin tsuntsaye ga layin dabbobi duk suna tafi akwai wato za ka iya cewa masu gadi tare da su ko kuma kwamandoji tare da su wanda suke kula da su wannan ba zai fita daga nan ya shiga nan ba wannan baya ba zai dawo ba zai wuce gaba na gaba ba zai wuce baya suna tafiya ainihin a bisa tsari da ka in ya tashi tafiya wani guri haka suke rankayawa su ga aljanu ga mutane ga tsuntsaye ga dabbobi iri daban-daban a cikin rundunoninsa amma a bisa tsari ba a hargitse ainihin suke tafiya shine fahim za'o wato suna akwai masu kula da su ta inda ba za su fita daga tsarin da aka yi musu ba wani ba zai wuce wani ba na gaba ba zai dawo baya ba na baya ba zai koma gaba ba a bisa tsari suke tafiya to shine wataran sun fita irin wannan fitar ga rundunonin nasa baki daya to sai suka je ainihin wato birnin tururuwa ko a iza a tau ala wadin naml suka je kwarin tururuwa shine gurin da tururuwa take ka iya cewa birninta inda yake nan ne matattararsu ɗaya daga cikinsu sai ta hango runduna to nan da nan sai ta gaya wa ragowar qalat namlatu wato shugabansu ina kun san tururuwa su ma da tsari suke tafiya suna da masu gadi suna da shugaba suna da kaza gane ko ga tattalin arziki da Allah ya ba su yadda suke iya ajiye abincin da za su shekara suna ci kuma bai lalace ba duk Allah ya ba tururuwa wannan to ne ita shugabansu sai ta ce da ragowar udkhulu mashakinakum ku shiga guraren zamanku la haɗu mannakun Sulaiman wa junuduhu kada Suleimanu da wannan rundunar tasa su je su tattake ku wa hum la yash'uruna bis sani shine Hassan al-Basri yace anna isma hadhihi namla hars wai an samu sunan tururuwa amma galibi samun sunayen irin waɗannan ana samu ne daga littafan bani isra'ila na ka ba a dogaro da irinsu kamar yadda za mu gani a can gaba magana su a ainihin ta bilkisu sunan gadon nata da yadda aka yi da wane ne duk galibi wa'annan kisoshi ne na bani isra'ila na haka ba a fiye dogaro da su وأنها من قبيلة يقال لهم بنو الشيصان وأنها كانت أرجاء wa kanat bi qadari dhi'b to duk wannan labarai ne na bani isra'ila don haka ba za su zama madogara ba to ita wannan da yau shugaban su ta ji tsoron a tattake su don haka nan da nan ta gaya ragowar da irin yanayin harshen da suke magana da shi amma suleiman an hore masa shi kuma jin wannan yaran nasu don haka fata basama sama فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين to suleiman ya to da runduna to ruwa ta gaya yin wanta ta maza maza ku shiga wuraren ku dakunan ku shine ramukan kada suleiman da runduna su tattake kuma ba san sun take ku sun take ku to suleiman Allah ya hore masa jin maganas da yaji wannan fata ba sama sai murmushi dahikan nan yana mai dariya min qawli hada maganarta wa qala ya rabbi ubangiji auzi'ini auzi'ini ka hore mun an ashkura ni'mataka in gode wa ni'maka allati an'amta alayya wacce kai mu yanda ka hore mun jin maganar waɗannan dabbobi eh? to ka bani dama na gode ma ainihin wannan ni'ima da kai mun wanda baka yi wa da dama daga cikin halittarka wa ala walidayya kuma ka hore min na yi godiya ga ni'imar da kai ala walidayya a bisa mahaifana to annabi ke wa na amala salihan kuma ka hore min na yi aiki na kwarai tardahu wanda za ka gamsu da shi ubangiji duk wannan ya yi ne don ya zama godiya ga allah a bisa wannan baiwa da imasa na'am ka shigar da ni cikin rahmaka fi ibadika salih bi rahmatika da sababin rahmaka fi ibadika salihin a cikin ka wanda suke na kwarai shi ne ya ce faitani lokacin da ka kashe ni ba fa ne bi na min ibadika ka ka haɗe ni da ka na kwarai war rafiqil a'la min auliya'ika da jama'u wanda suke maɗaukaka daga cikin masoyanka to wannan shine abinda ainihin Suleiman ya roƙa wurin Allah tabaraka wa ta'ala aka ce abinda ake nufi a nan sulemani ya fahimci wannan magana ta ta da haka yi murmushi saboda mai murmushi ce wa haza amuran azimin jidda wannan al'amari ne babba kuma wanda yake mai ban mamaki yadda allah ya hore masa jin waɗannan kuma har ya gane maganganun da suke wani ibn abi hatim ya fito da sanadin haizuwa abin siddiqin naji ta ce suleiman bin dawud alaihi salam ya fita ya taski wata rana yana neman shayarwa yana neman wato shayarwa ta sha da fari ke Bai za huwa bi nimlatin mustalqiyatin ala zahriha sai ga wata tururuwa ta haɗe ta miƙe kafafuwanta sama hm? rafi'atan qawa'imiha ta miƙe kafafuwanta ila sama'i zuwa sama wa hiya taqulu tana cewa Allahumma inna khalqun min khalqik wala jinan bina an suqiyak wa illa taskina wala taskina tuhulikina diga ruwa ta ma neman ruwa take ai ba da wajen alamin kulli shay'in hayy ko waje alamin alma'i shay'in hayy ba wani abu da zai rayu ba ruwa ita ma farin ya dame ta suka fita tururuwa su ma suna daga kafa suna mai roƙon Allah ruwa suna mu ma halitta ne daga cikin halittarka ba za mu wadata gabarin shayarwarka ba in baka shayar da mu ba ai sai ka halakar da mu suleiman sai ji wannan eh, kaga allah ya ware masa magana jin tururuwa sai gaya wanda suka fito sallar sha da fari ice irji duk ku koma faqad suqaitum bi gairi ku an riga an sha da ku da addu'a waɗansu na ka an hutar da ku ku koma ya zo a hadisi ma ingantacce wanda imamu muslim ya fitar da sanadi haizo zuwa abu huraira ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qarasat nabiyyan min al-anbiya'i wata tururuwa ta ciji wani annabi daga annabawa fa amara bi qaryatin namli fa uhriqat sai je sa aka kone wato garin wato alƙaryar tururuwa shine irin gidan da suke taruwa din fa Allah ilai Allah sai ya masa wahayi afiya an qarrastaka namlatun ahalakta ummatan min al'umami saboda turuwa guda ɗaya ta shige ka ka halakar da al'umma daga al'ummatai tusabbihu wacce take tsarkake Allah domin tana tasbihi ita ma ko komai yana yin tasbihi wa in min shay'in la yusabbihu bihamdihi babu wani abu sai yana tasbihi da tsarkake ubangiji fa halla na malatun waye in ma ramuwan za ka ina ma kwaya ɗaya wacce ta cije ka amma duka je birnin tururuwa ka kone su baki ɗaya allah ya zarge shi saboda me saboda wannan konewa wannan shi ma ana nufin ne cewa allah ya hore jin wannan tururuwa jin maganganun wannan tururuwa ga annabi suleiman وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدى هدى أم كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين الهدى هدى سنسوني yana cikin rundunonin annabi Suleiman to kuma alhuda-huda yana da wata maziya wani fifiko da allah ya bashi fifikonsa shine duk inda ah, ruwa yake a sahara to in ya tsaya a gurin zai gane cewa eh wannan gurin an tona za a samu ruwa don haka suke kiransa muhandis alhuda-huda suke kiransa muhandis wai injiniya ne injiniyan ruwa ne saboda yana gane guri da ruwa ko ba ruwa inda ruwa zai je ya karci gurin ya karci gurin ya karci gurin alama cewa gurin akwai ruwa sai a zo a yi a tabi kuma a je a samu ruwa shi shine suleiman sun yi tafiya ainihin a cikin daji shikenan sai suka nemi ruwa da suka nemi ruwa babu sai ne sai da na tsuntsaye da ya kira rundunar tsuntsaye sai ba alhuda-huda a cikinsu shi ne sai ya nemi ce ina alhuda-huda shi ne wata faƙatar tsaira da ya bibbi tsuntsayen faƙala sai ce mali la'ar alhuda-huda ya ba na ganin ya banga alhuda-huda ba an kana min alghaibi ko kuwa baya nan ne tunda yanzu ga aikinsa ya zo kuma baya ko ba aka lalaba alhuda-huda baya shine yace la wa'azibannahu azaban shadida lalle in ya dawo zan masa azaba mai tsanani to amash ya rawaito daga abdullahi dan abbas cewa ya'ani natfa rishihi duk zan tsige gashinsa abdullahi bin shaddad ya ce natfi rishihi wa tashmishi zan tsige gashinsa kaga zai zama ba shi da kariya kenan sannan zan je shanya shi a cikin rana ba kariya da za ta kare masa sanyi da zafi yanzu to kuma za a ji a sa shi ainihin a cikin rana a wasu daga cikin magabata ya ce mana za a tsige gashinsa wa tarkuhu mulkan ya akwai zirru wa namlu za a tsige gashinsa a bar shi kuma tururuwa da shauran da sigara duk su cinye shi tunda yanzu babu kariya a jikinsa wannan nau'in azaba na farko kenan da za a yi masa aula azba annahu ko ma in ta kai na yanka shi baki ɗaya kaga a kashe shi kenan aula ya atiyan ni bi sultanin mubin ko ya zo min da hujja mabayyana inda ya tafi ba izini na kaga ana yana ba ma tsuntsayen gwale gwale an samu ruwaya daga Suleiman Sufyan bin Uyayna wanda ya karbo daga Abdullah bin Shaddad yace to ana cikin wannan lamma kadima alhuda huda sai ga alhuda huda ya zo qalat ta tsairu ma khallafaka shauran tsuntsaye suka ce ah me zo ne da kai ina ka tafi ba a ganka ba faqad nazara sulaimanu damaka ya yayi ba kannan sai ya zubda jininka fa qala hal istafna yace yayi togaciya ko kawai ta yi yanka da kawai zai kashe ko yayi togaciya qalu na'am suka ce eh, ya yayi togaciya قال لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لا يأتيني بسلطان kaga yayi togaciya kenan in yazo da hujja mabayyaniya ba azaba ba biyankawa sai ce qala najautu iz ce tunda ne yayi togaciya ai na tsira qala mujahid yace inna ma dafa Allahu anhu bi birrihi bi ummihi mujahid almajirin abdullahi bin mas'ud yace wannan huda-hudan wai Allah ya yi masa kariya da sababin biyayya ga mahaifiyarsa mai biyayya ne ga mahaifiyarsa Allah ta'ala ala na'am فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان ۖ وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون كنا فما كسى غير بعيد يزونا باون لوكتي مي نيسا بكينا wato ba a daɗe ba sai ga alhuda ya dawo waƙala ya zo isa musulman ya ce da shi a hattu bi malam tuhidi bihi na kewaye da sanin abin da baka sani ba kenan na samu labarin abin da baka da shi baka da sani masaniya a kansa Waje tuka min saba'in na zo maka daga saba saba da gari ne a ƙasar yama wanda ita bilkisu bintu sharahil ita ce Sarauniya wannan garin ita to na zo ma da labari daga saba bima lam tuhid bi wajitika min saba'in bina ba'in da labari yaqin wanda yake ne yaqin gani ido ba wai ni ma labari aka bani labari na gaskiya na zo mashi kaga ai dole Suleiman ya dan karsa kunne go ya ji menene ya gunso shine zai fara bashi labari yace ni wajadtu mar'atan tamlikuhum kanin labaru na farko ke na samu mace ce sarauniyarsu to ga abu ne da ba a saba da shi ba a ce mace tana yin sarauta hmm. hassan albasari ce ita ce bilkisu yan sharahil saroniyar saba katada ya ce kanat ummu niyya uwarta aljana ce wa kana mu'akhiru qadamiha Hamisu hafirid dabba karshen kafarta kaman wato kofatan dabba yake an gane ko wannan abinda ainihin aka samu ke haka shi ma zuhair bin muhammad yace bilkisu binti sharahil bin malik bin rayyan ummuha fari aljinniya wata aljana makanan zuresh bilkisu bintu bintu zi sharf wa ummuha balta' haka dai aka samu wannan labari daga wa'annan malamai cewa wata aljanaci. wa utiyat min kulli shay la kanin labaro na bikin, wa utiyat min kulli shay an bata komai gani ko tana da duk wani abu da dai za a ce mai mulki ya kamata yana da shi ita ma ta mallaki wannan abu tana da gadaje na mulki kujeru na mulki wanda suke na lu'ulu'u da murjani da dinare da kuma masarauta haɗaɗɗiya wanda tana da rundunoni dubunnai wanda suke tare da ma'aikata ɗaruruwa wanda suke mata hidima don ka yace wa uce min kulle shai min mata'id duniya na daga jin daɗin duniya mimma yahtaju ilayhi al-maliku al-mutamakkin abin duk da sarkin da ya kama ƙasa yake bukata a ce yana da shi to tana da shi na biyu ha arshin azim na wajen hudu kenan ko ha arshin azim kuma gata da wani gado babba saririn tajlisa alai gadon mulki da take zama a kansa azimin mai girma ha'ilun mai kwarjini bin zahabi an kawata shi da dinare wa anwa'ul jawahiri wal la'ali da nau'i na duwatsu masu daraja da lu'ulu'ai zuhair bin muhammad ya ce kana min zahari na dinare wa safahatihi marmumatun bil yaqut wato gefansa duk an masa ado da yaqutu da zubarjat ɗuluhu 80 zira'an tsawonsa kamu 80 ne wa arduhu 40 zira'an kuma faɗinsa kamu 40 kenan 40 cikin 80 wannan nau'i ne na wannan gadon nata saboda gado ne da shi kansa alhuda huda ya leƙa ya guntso ya ga yanayin gadon ya zo da suleiman labari amma matsalarsu shine ha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillah wannan shine matsalarsu na same ta da muta da mutananta suna bauta rana min dunillahi kuma bayan Allah kenan ba Allah tabaraka wa ta'ala suke bautawa abinda suke bautawa shine me shine rana to wannan shine matsalarsu yace wa ala an tadkhula yace wa qad wada'a bina'uhu ala an tadkhula ash-shamsu kullu yawmin min daqa wa taghrubu fi muqabalatihi an yi tsarin gadan ta inda rana za ta shigo ta wata taga ta nan kuma ta faɗi ta nan fa yasjuduna laha sabahan wa masa sai suna yi wa ranar sajada safiya da yamma sanda ta fito su yi mata sajada sanda ta faɗi ma su yi mata sajada وزين لهم الشيطان أعمالهم شيطان يقاطع مسونا sabil ya toshe su ga barin bin بن gaskiya wa hum la yahtadun su ba su zama shiryayyu ba to kaga Suleiman ya samu aiki ke ta farko ga wata mai mulki wanda baya zaton akwai mace mai mulki irin wannan na biyu kuma gashi ba ta kan hanyar shirya akwai bukata a kira ta kenan zuwa hanyar Allah na biyu kuma in ta ƙi kaga akwai bukatar a yaƙe ta kenan har ta dawo kan hanyar shari'a na Allah ya Allah yasjudu lillahi alladhi yukhriju al-gaba'a fi as-samawati wal-ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم نهكا فصدوا عن السبيل يا توشي سغبر من هنيا غسكيا وهم لا يهتدون باسا شريا الله يسجدوا للشمس معنى باسا الله يسجدوا لله باسا سجدا ga Allah sai dai garama alladhi yukhrijul khaba wanda yake fitar da abin da yake koyayye fis wata a cikin samai wal ardi da kasai Allah shi yake fitar da abin da yake koyayye a sama abin da yake koyayye a sama na daga rana da taurari da wata da makamantansu abin da yake boye a ƙasa na daga ruwaye da duwatsu da ma'adinai da tsirrai da shauransu Allah shi ne san abin da yake boye kuma yake fitar da shi wa ya alamu ma tukuna ya san abin da kuke ɓoyewa? idan da za ku haɗu ku biyu ku sirranta to Allah yana jin abin da kuke yi wa ma ta'ulinu da abin da kuke bayyanawa duk Allah ya sani kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bi wa man huwa mustahfin bil layli wa saribun bin nahar ɗaya ne a gurin Allah wanda ya ɓoye magana da wanda ya bayyana ta da wanda ya buye yake aikata aika aikarsa a cikin dare da kuma wanda yake bayyanawa a cikin rana duk ɗaya ne a wurin Allah ba wani abu da yake zai shige masa cikin duhu Allahu la ilaha illa Allah la ilaha illa ba wanda ya cancanta a masa bauta ta gaskiya sai shi huwa rabbul arshil azim shine ubangijin al'arshi mai girma idan sun ga girman sarauta bilkisu suna mata bauta saboda wannan sun ga girman gadanta suna yi mata biyayya saboda wannan tana musu kwarjini da barazana saboda wannan to Allah shi ne ubangijin al'arshi wanda babu wani abu da ya kai girmansa eh, na haka Allah ce huwa rabbul arshi shi ne ubangijin al'arshi wanda yake mai girma wanda babu wata halitta da ta kai girman al'arshi don haka ashe shi ya cancanta abota ba wai ainihin rana da take ƴan sito wanka auna ta ma da shauran duniyoyi da shauran ainihin taurari ita ƴan sito ce to don haka wanda al'arshi wanda yake shine mafi girma to Allah tabaraka wa ta'ala shi yayi shi haka shi shi ya mu cancanta abota masa na'am قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون نعم سليمان بكرية تاشبا بيتكم ديني با هاي تتوزام بنتكام جميع وهكا يكما تكون دوكا واندا لاباري يزوم سكو دوكا واندا لاباري يزو مسا كما عند ainihin ayatul zalazina mun ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qawman bi jahalatin wa tusbihu ala ma fa'altum nadimin ta yi uda huda ya yana so ya kare kansa ne zo da wannan labarin ko musulma ne ce to shi kenan, za mu bincika mu sanan zuru za mu duba mu gani a sadakta abinda gaba ɗaka ka yi gaskiya an kunta min al ko ka zama daga cikin makaryata me ce kai makaryaci wani sai ta a ko kana cikin makaryata da ladabi ne na magana ko wajen gaskiya ce ko ka yi gaskiya amma wajen karya mai ce ko ka zama makaryaci sai ce ko kana cikin kaga ladabi ne na magana ce izhab bi kitabi haza tafi da wannan wasiƙar ta fa alqi ilayhi in ka je ka jefa musu su ta ina ta zo sun matawalla an sai ka jiyo ka ba su baya fanzur ma za ta'un ka duba da me za su mai da amsa aka ce Suleiman ya rubuta wasiƙa zuwa Bilqis wa qaumiha da mutanenta sai ba huda huda ya dauka ila fi janahi aka ce a fuka fukin sai ya dauka kama hiya adatu tsairi kamar yadda tsuntsuwa a fukafukinsa yake ɗaukan abubuwa wakila bi min qari aka ce a zunkutan bakin sa ne ya dawo suka wa zaba ila biladin ya tafi can garin nasu wato saba can kusa da sana'a wato ita ce headquarter yaman a yanzu faja ila qasr bilqis ila al-khalwa allati kanat taqtali fiha bi nafsiha yaje wata lokacin da take keɓanta ba kowa lokacin da take shakatawa ita kadai ba alqahu ilaiha min quwwati sai jefa mata ita ta wata taga na bai da ilaiha kawai sai ga wasiƙa a gabanta sun mata matawalla nahiyatan sai koma gefe guda adaban dalladani war ya satan fata hayyara sai ta dan imota haka sun mar'at ha zalik na sun ma'amilat ilal kitabi tana wanta dan imota kuma dai sai ta dawo sai ta ɗau wasiƙa ɗin ba a kaza ta ɗau wasiƙa fa fata hatimahu ta buɗe wannan hatimin nasa musan su inda suke da sai an rufe wasiƙar sannan a yi stampi ta inda mutum ya buɗa za a ga alamar cewa ya buɗa wa ƙara'atu ta karanta shi bai zafi sai ga shi abin da aka rubuta a ciki innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim allah ta'alu alayya wa atuni muslimin دغ سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم قالت يا ايها الملو اني القي الي كتاب كريم انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين kaga ita kadai ce to sai ta mutu kuma fada ta kirawo fada manya-manyan fadawanta da mashawartanta domin ta nuna musu wannan abu da ya zo mata yanzu ko to shine ta hada su ala ta ce ya ayyuhal mala'u ku manyan fadawa mala'u wanda suke masu fada a ji a fada ministoci da gwamnoni da makamantansu inni ulqiya ilayya kitabun karim hakika an je mun da wata wasiƙa wacce take mai girma Ta ani bi karamihi ma ra'atu min ajibi amrihi kaunu qa'irin atabihi fa alqahu ilaiha abin da yasa tace haka saboda abin da ta gani ne ban mamaki a ce sun ne yazo da wannan wasiƙar ya jefa mata sun mata walla an ha ko ya koma gefe ɗaya ɗan kuya haka a gefe guda saboda ladabi yace wa hadha la yuqdar alaihi ahadun min al-muluk yace lalle wannan abu ne da kai ko da sarakuna ba za su iya wannan ba wala sabila lahum ila zalika kuma ba su babu hanyar da za su iya wannan na haka tace karim wannan wasiƙa babba ce abin da yake ciki ku manyan fadawa innahu min sulaiman wai hakika wannan wasiƙa daga sulaiman wa innahu bismillahir rahman hakika kuma ya fara magana nan da sunan Allah mai kyauta duniya da lahira mai kyauta duniya ga kowa da kowa da jin kai kuma ga mumine a lahira Allah ta'alu alayya kakwai min girman kai wato ni musulmi ku zo mun kuna masu yi kauya shi kenan abin da ya gusa a ciki قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين شكرا lokacin da ta karanta musu sai kenan sai ta nemi ya yi mala'u ku masu girma ministoci aftuni fi ku shawara a wani al'amari da ya zo mana ya zami ma kuntu qadi'atan amran ba zan yanke wani hukunci ba hatta tashhadun duk sai kun halarta kun kawo ra'ayikan kaga ta ba su matsayin su ko domin babban al'amari ne wannan qalu su a tunaninsu suna ganin abin na ƙarfi ne qalu sai suka ce na hannu ulu ai mu ma abota ƙarfi ne wa ulu ba'su mabota tsananin yaƙi ne shadidin mai tsanani a wajen yaƙi ai kowa ya samu da jarumta to amma wal amru al'amar yana gurin ki yanzu fanzuri ma za ta amurin ki duba da me za ki ba mu umarni to kaga su sai suka kalli abun zahiri kallo na ƙarfi eh? ba su kalli sakamakon ba eh? wani irin sarki ne wannan a ya fi ƙarfin mu rundunarsu ta fi ƙarfin tamu suna su ƙarfin suka kalla ba su karanta abokin hamayya wanda za a tunkara ya nasa ƙarfin yake zai iya danne mu zai iya buge mu zai iya kaza ita sai na ta tunanin ya wuce batun kallon kansu sai ta hangi wanda za su tunkara na'am قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون تشتو نينا غتو أبون فبابتن مكلك أرفو مباني كوي تشي إن أخشى أن نحاربه ونمتنع عليه فيقصدنا بجنودي ina jin tsoron mu ce za mu yaƙe shi ko kuma mu yi masa taurin kai ya tunkare mu da rundunoninsa ya halakar da mu da waɗanda suke tare da shi ya zo ya same ni ya same kuɗi ya cinye mu an gane ko ya rusa garinmu ya ƙwace mulkin baki ɗaya ni ina jin tsoron wannan saboda ba mu san irin zurfin ƙarfinsa ba kuma ba mu san ma manufarsa ba Shin na Allah ne shi ko kuma yawa mai san mulkin duniya ne ba mu gane ba ita sai ta kawo nata shawara qalat ta ce innal muluka idza dakhalu qarya abinda za ku fahimta sarakuna wai masu son mulki kenan in dai masu son mulki idza dakhalu qaryatan idan suka shiga birni afsaduwa duk sai su lalata birni. a kashe na kashewa a ruguza na ruguza wa ja'alu a'izzata ahliha adilla su sanya manyan garin su dawo su ne kasantattu kama sarki a kulle a kama minista a ɗaure a wani a sassare shi wani a sunan dai wannan an ce shi ne maganarta aka ce wa kadhalika ya fa'alun haka suke yi wannan an ce ba maganarta ba ce magana Allah ce ta baraka wa ta'ala wai abinda da mulki ko ta faɗa haka wa kadhalika ya fa'alun haka suke in ji Allah baraka wa ta'ala naka magana ta iya wancan innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu 'izzata aliha adilla Allah ya ce wa kadhalika yaf'alu haka ko suke ma haka kaga tunaninta yana kan hanya ke amma ga wata hikima da za ta wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadiratun bima yarji'u al-mursalun ta ce abinda za a yi ma'aika masa da kyauta mu gani in mai san duniya ne shi kenan sai karɓo kyauta ɗin ita a ah, shi akwai resource akwai menene mashiga kuɗi a ƙasar na haka kenan ai mu sa musu haraji kawai su dinga kawo mana kuɗaɗe in so mu basu su je su yi mulkin su inda neman kuɗi dama yake sai ta cewa ne mursilatun ilaihim bi hadiyya zan aika musu da kyauta idan na aika musu da kyauta fanaziratun zan duba bima yarji'ul mursalun da me yan aiken za su dawo da wacce ansa za su dawo sai ta shirya kyauta wacce take mai girma ainihin ta aikawa da suleiman wannan kyauta ɗin فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ۖ ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قتادة ما hankalinta wannan tun ma bata musulunta ba mace ce mai hankali mai kaga bata tun karo yakin ba saboda bata san zurfin abun ba sai ta bi mataki na dabara ta ta gama wani irin sarki ne wani mai kwaɗayi ne ko yaya saboda ta san yadda kyauta take da tasiri shi ne ka yake cewa mai mamakin hankalinta tun kafin ma ainihin shiryarta alimat annal hadiyata taqa'u mawqi'an minan nas yace ta san kyauta tana da matuƙar tasiri na haka sai ta fara da wannan abdullahi dan abbas ya ce qalat li qaumiha in qabila al hadiyata fa huwa malikun faqatilu in ya karbi kyauta to mun san mai san mulki ne mai san abun duniya ne shikenan mu shiri sai mu yake shi zamu nasara da shi wa in lam yaqbalha fa huwa nabiyyun fattabi'uhu in bai karbi kyauta mu bai dawo da ita to annabi ne kenan ma ka san mu bi shi kaga shawara da ta yanke musu kenan to kenan sai suka tafi da kyauta suka je suka kai wa suleiman da suka je mata suka je wa da suleiman kyauta falan ma ja a suleimana da dan aike ya je wa suleiman qala tace atmi dunani bi mali ni za ku yi barazana da dukiya ata ni allah khairu mimma ataku abinda allah ya bani na daga mulki da dukiya da hore mun da ya da aljanu da tsuntsaye da mutane da dabbobi khairun mimma ataku ai ya fa ya ba ku me kuke mallaka ba mutane ko kuke mallaka ba to ni ina da rundunonin aljanu ina da na dabbobi ina da na tsuntsaye to wani kuma abu za ku gada mu in kuɗi nake so sai in sa su duk su je inda ma'adanan duniya suke duk su kwakwaso mu to wani kuɗi za ku fi nuna muku bal antum biyadiyatikum tafrahun ku dai kuna jawuwa ne da wannan ainihin kyauta ko kuna alfahari ne da wannan kyauta ta ku ni ba wani alfahari da za ku min da kyauta irji ilaihim kai dan aike ko ma gurin su fala la atiyannahum bi junudin za mu zo musu da runduna laqi bala lahum biha wacce ba za su iya tunkarata gaya musu wani. wala nukhrijannahum minha adilla za mu fitar da su daga kasar tasu kaskantattu sage nuna suna wulakantattu in ba su zo mana suna masu miƙa wuya Na ka kai ɗan ake kai koma ka gaya musu ba shakka dama ta sa ma'auni ko kace in ya karɓi kyauta ɗan duniya ne kawai kuɗi yake so za mu iya yaƙa su in kuma bai karɓawa to annabin Allah ne sai mu bi shi ka da bai karɓawa kawai sai ta miƙa wuya ta yadda za ta bi shi na أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين شكرا da ɗan aike je mata sai ta gaya wa mutanen ta tace wallahi wannan ba eh, mai mulki ne. annabin Allah ne ba za mu iya cin karasa ba na ka abin da ya fi kawai mu shiri mu je mu miƙa wuya annabi suleiman ya samu wannan labari cewa ga ta nan za ta taho da na rundunar ɗin to kafin ta taho tana da wannan gadon na mulki gani ko wannan gado sai ta sa halifanta wanda ta ba shi gari amma gadon ta yi masa ta sa shi cikin ɗaki cikin ɗaki har hawa bakwai ta kuma ba shi wasiya kada ya yadda a buɗe ƙofa ɗaya daga cikin ƙofofin nan ballantana a je inda wannan gado na mulki yake duk da killace shi da za a yi iya killacewa ta killace shi sannan ta shirya da nata rundunar kuma ta kama hanya suleiman ya sa aljanu suna duddubawa zango-zango ita tana kasar yaman saba nan kilomita ne zuwa sana'a inda nan ne kwatar yaman a yanzu shi kuma yana falas yana can ainihin sha can inda baitul maqdis ne don haka zango-zango aljanu suna dubawa suna ba shi labarin tahowar da suka kusa isowa sai ga tunda mai mulki ce ya yi wani abu da zai ba ta mamaki na farko dai ya san an ba shi labarin yadda ta killace wannan gada na biyu kuma an ba shi labarin cewa tana da kofato irin na ainihin dabbobi to sai shirin duk guda biyu dangane da gado wanda duk ta killace shi matukar killacewa sai tara aljaninsa da ya ce ya ayyuhal mala'u ku jama'a manyan fadawansa shi ma Suleiman ayyukum yatini bi arshiha wa zai zo min daga danta qabla an ya'tuni tun kafin su zo min musulmi na suna masu min kauya me yasa yace a zo masa daga nan tun kafin su zo saboda in suka zo suka bi kauya kuma bai halatta ya taba musu abun su ba saboda me saboda sun shigo musulunci ba batun a ci ganima don haka yanzu tun kafin su musulunta su zo su miƙa wuya to yanzu ne zai iya taɓa wani abu na su da ba su riga sun miƙa wuya ga kuma abin da ya aika masa da cewa zai zo da rinjina da kaza kaga yaƙi kenan to to to to to kafin su zo su miƙa wuya din nan to ya zama ya ɗauko wannan gado an zo masa da shi don ya ba ta mamaki ya gwada mata mulkinsa ya fi nata wa ƙala ifiritin minar jini wani gagararre daga cikin aljanu wai wanda yake yin abubuwa na ban mamaki fiye da sauran aljanu shine ibrit yace ana atika bihi kabla an taɓo mai maqami zan zo ma da shi kafin ka tashi daga fada kamar zaman fada da ake da hantsi zuwa da rana a tashi wajen aza ni zan iya zuwa ma da shi daidai tashinka da fada daga fada wai ne alaihi la qawlin amin har ya barazana cewa shi lalle mai karfi ne amintacce akan haka zai zo da shi وما قال الذي عنده علم من الكتاب قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك ظرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم إن شاء الله سيمتاشي وانا آية كم وانا آية جوبين الله يكرم نعم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك